Daga nan Freedom Radio muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Kotun shari'ar Musulunci da ke fage 'yan alluna ta aike da wani miji da mata gidan gyaran hali sakamakon zargin su da haɗa kai suna yi wa mutane fashi. Wacce ta aike da wani ango da amaryarsa har ma da waliyinsu zuwa gidan gyaran hali sakamakon ɗaura wani aure da suka yi ba bisa ƙa'ida ba. A nan kuma wani matashi ne da ya yi ƙaurin suna wajen aikata sibaran na bayye, aka kuma kama shi bayan ya haura gidan wani mutum ya yi sata. Yanzu dai kotu ta yanke masa hukunci bayan cika da kotun ta yi saboda kowa yana son ya ga irin hukuncin da za a yanke masa. Wata mata ta garzaya gaban kotu tana neman mijinta ya sawaƙe mata saboda ta ce ta gaji da wannan aure da suke yi sai dai lauyanta ya ce ko za su amince da zaman sulhu ma sai an kawo mata 'yan gasassun kaji da kayan daɗi. Waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni na tafi a cikin shirin na inda ranka sai ku biyo mu. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, Zainab. Aminu Bako rike muku sallama ta cikin wani sabon shirin na inda ranka da ke kawo muku labarai da rahotanni na musamman da suka shafi al'umma kai tsaye daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Yau shirin namu zai fara ne da labarin wani matashi da ya fada hannun jami'an tsaro. Matashin dai mai suna Zaraddin ɗan garin Kura wanda kuma wannan ba shine karo na farko ba da yake fadawa hannun nasu. Mai sauraro wannan dai shine karo na shida. da ake kama wannan matashi da zargin sata. A wannan karo an kama wannan matashi Zaradin ne da laifin haura gidan wani mutum mai suna Muhammad Haruna Rimin Rijiya Kura. Ya yi mai satar roduka masu yawa. Zaradin dai bayan kama shi bai wahalar da 'yan sanda ba saboda ya amsa laifinsa sai suka gurfanar da shi a gaban kotun shari'ar musulunci ta kura ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Malam Ibrahim Isa Usman. Ga abin mamaki wannan karan an cika makil sosai a kotun, wai an ce sanin hali, shi ya sa kare ya ce ba zai bi kura limancin sallah ba. Saboda dai a ga kowane hukunci za a zartar a wannan karan bayan zaman kotun mai gabatar da kara inspekta nasiru dan sokoto ya miƙe ya karanta wa zaradin takardar tuhumar zargin satar rodukan nan take kuma ya amsa mai shari'a malam ibrahim isa usman ya kafa masa shaidun kirari da mutum biyu Mai shari'an ya kuma yi masa wa'azi da jan kunnensa, la'akari da yawaitar kawo shi gaban kotun. Sannan kuma ya yanke masa hukunci guda biyu na shiga wata shida da aikata sata ba tare da zaɓin tara ba, wato dai zaman shekara guda a gidan ajiya da gyaran hali. Daga bisani kuma alkalin kotun ya mika shi a hannun jami'an gidan ajiya da gyaran halin, Inspector Awwal Muhammad Dan Hassan. Bayan fitowa daga kotun ne kuma filin inda ranka ya samu zantawa da wanda aka aikata wa laifin satar, Alhaji Muhammad Haruna Rimin Rijiya Kura. Ni na gode da wannan kotu ta shari'ar musulunci da ta aiwatar da wannan hukunci. Wannan shine lamari na gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah. Bai kamata a ce a samu matashi da taba taban kayan jama'a ba. Shi ma wannan matashi mun soji daga gare shi amma ya ki cewa komai. To Allah ya kyauta. A nan kuma hukumar ICPC da ke yaƙi da al'amuran almundahana da cin hanci da rashawa har ma da sauran laifuffuka ta yi haɗin gwiwa da cibiyar da ke lura da ayyukan kwangilar gine-gine har ma da gidajen jaridu za su shigo jihar Kano domin duba tare da bibiyar wasu manyan ayyuka da 'yan majalisu suka gudanar a mazaɓinsu domin tantance su da kuma nagartarsu domin samar da daidaito akan yadda ake kashe kuɗaɗen al'umma. Haka zalika hukumar za ta bi diddigi a kan yadda aka gudanar da ayyukan da kimar su ta kai biliyan takwas. Sannan kuma ta tabbatar da cewa kowane kuɗi da aka buƙata don gabatar da aikin an ajiye shi a gurbinsa daidai wa daida. Sannan kuma an yi shi a lokacin da aka yadda domin amfanar al'ummar jihar Kano baki ɗaya. Duba wannan ayyukan dai zai shafi kowane ɓangare, ba iya abin da ya shafi ɓangaren lafiya da ayyukan samar da wutar lantarki da samar da makarantu da kuma ruwan sha shi kaɗai ba. Ayyukan zai taɓa ɓangarori da dama. To Allah ya bada iko. Bayan dai kiraye-kirayen da aka yi ta samu a kan wasu makarantu guda biyu da ke karamar hukumar Tarauni, wato GGSS Daurawa da aka samu katangar makarantar ta lalace duba da rashin tsaro da ake fama da shi har ta kai wasu ɓata gari ma suna haurawa su shiga makarantar matar har ake samun rashin kwanciyar hankali sosai tunda dai wuri ne da aka ajiye mata da dama a ciki. Aka samu wani bawan Allah mai suna Sadiq Ado Ahmad, shugaba tarauni, ya ɗauki nauyin kewaye makarantar da kuma yi mata filasta, har ma da wayoyin tsaro. Har ma cikin makarantar suka shiga suka duba wasu gyare-gyaren da makarantar ke bukata, duka ya ce ya ɗauki nauyi zai yi su. Haka ita ma makociyar makarantar ta maza, da ake zargin ta zama kamar wani kududdufi, ruwa ne ma yake kwanciya. yana hana waɗannan ɗaliban makarantar mayar da hankali sosai a duk sanda aka yi ruwan sama to fa babu batun karatu a makarantar wannan makaranta ita ma bawan allah ya ce zai mata katanga tunda mun babu katanga kuma ɓata gari suna shiga suna yin sata ya ce ya ɗauki nauyin duka makarantun guda biyu zai gyara su za a cike ruwan da ke taruwa kuma a kowane aji za a yi musu benci guda ɗari ɗari tunda dama a ƙasa suke zama kamar yadda kiraye-kiraye suka yi yawa game da waɗannan makarantu guda biyu saboda haka wannan ya saka muka ga mu ma iya gudun da za mu bada za mu bada ita ne a iya ɗan ƙanƙanin namu matakin ko da a cikin iya mazaɓa ne kawai don haka muka ɗauki gaɓar cewar bari mu kewaye wannan makaranta mai mata filasta mu sa mata babu waya mu yi katangar mu yi mata fenti mu gyara ta da duk abin da ake bukata wanda zai samar da yanayi da za a yi koyo da koyarwa cikin salama. Masha Allahu, Allah ya ci gaba da kawo masu taimakawa ɓangarorin ilimi da lafiya, har ma da sauran ɓangarori a ƙasar nan, domin 'ya'yan talakawa su ci gaba da amfana. Daga babbar kotun shari'ar musulunci da ke hausawa filin hoki kuwa a nan jihar Kano, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Abdullahi Halluru, ta sanya ranar bakwai ga watan sha ɗaya na shekarar nan da muke ciki, domin ci gaba da sauraron shari'ar da ake yi tsakanin Sadiya Haruna da Abubakar Ibrahim G. Fresh. A zaman kotun na yau Alhamis, Lauyan mai kara barista AB Saka ya roƙi kotun da ci gaba da sauraron shari'ar sakamakon rashin zuwan lauyan wanda aka yi kara kuma ya bayyana wa kotun cewar waɗanda aka yi karar ba su aiko a wani dalilin na rashin zuwan kotun ba. Kotun ta amince inda ta sanya bakwai ga watan Nuwamba mai kamawa domin ci gaba da shari'ar tasu. Idan za ku iya tunawa dai sai ya dasa Diya Haruna ce ta kai karar mijin nata inda take neman ya sawaƙe mata. To Allah ya kai mu wannan lokaci muna dako. Mai sauraro shirin inda ranka kuke sauraro daga nan Freedom Radio murya jama'a. Za ku iya sake sauraron wannan shirin a duk sanda kuke so idan kuka lalibe mu ta kafafen sada zumunta a Freedom Radio Najeriya. Kafin shirin ya ɗora bari mu leƙa sashen mu na kasuwanci. Marabanmu. To daga batun su masoya Sadiya Haruna da sahibin nata ji fresh kuma sai wannan inda shi ma dai kotun ne. Dama dai an ce sai hali ya zo ɗaya sannan ake abota. Dan ma dai halin ne ya zo ɗaya har aka ƙulla auratayya. Kotun shari'ar musulunci da ke fage 'yan alluna ce dai ta aike da wasu miji da mata gidan gyaran hali sakamakon zargin su da haɗa kai suna yi wa mutane fashin waya da sata. Sai dai matar ta ce wai mijin nata ne yake bata rubutu bayan ya lalibi wani kundi wai tana sha tana kuma wanke fuska domin samun sa'an yin sibare ba tare da kowa ya ankara ba ga dai aminu abdu baka noma da ci gaban labarin har ma da ƙarin wani daga kotun waɗannan mata da miji dai wato maimuna muktar da abdulkadir adamu sun gurfana a gaban kotun shara musulunci ta fagen alluna ƙarƙashin jagorancin mai shara umar lawal abubakar bisa ƙunshin tumar haɗin baki domin aikata laifi da kuma sata Bayan karanto musu tuhumar, duk su amsa laifukansu. Ko da mai shari'a ya tambayi matar, ta shaida kotu cewar ita ma ba a saranta take satar ba, mijin ne yake bata wani rubutu ta sha ta kuma wanke fuskar ta, a nan ne take zuwa take satar ba tare da an ankara da ita ba kuma ta shaida kotu cewar idan ba ta ta yi satar ba mijin ya kalla kaɗa mata duka ko da jami'an tsaro suka matsa bincike an samu wasu a gidan nasu tare da wasu kayayyaki har ma da kuɗaɗe Kotun dai ta aike da su zuwa gidan gyaran hali zuwa ranar ashirin ga watan sha ɗaya na wannan shekarar domin sake gabatar da su. Ana da zargin ita matar da amfani da matsayinta na fasinja tana shiga a daidai sau idan kutan fasinja a ciki takan yi musu irin wannan ɗanyen aiki. Bayan fitowa daga kotun fili inda ranka ya zanta da ita matar inda take yin ƙarin bayani kamar haka. Ni mijina shi yake sa ni ɗaukar kayan wani in je in kai masa rubutu eh. kuma in ya bani na sha na mm. shafe fuskata na shafe hannuna ban taɓa yi ba sai da na aure shi. Shi ma mijin ya ce abin da ta faɗa ba gaskiya ba ne dama can barauniya ya auro ta. Wannan abu da ta ce ina bata rubutu tana sha a yanzu zan iya alwala na ɗau Kur'ani akan kan dai na taɓa bata rubutu akan wannan. Domin tun kafin na aure ta dama tana ɗauke-ɗauke. Can kuwa da kwatan shara musulunci ta sharɗa hizba ƙarƙashin jagoranci mai shara sani ta nemi sani hausawa wata mata ce ta garzaya kotun take neman mijinta ya sauƙi mata saboda ta gaji da zama da shi. A nan ne lauyan mijin ya roƙi kotu ta ba su lokaci su zo su yi sulhu saboda sun kwashe shekaru goma suna aure kuma ga yara sun haifa shi kuma lauyan matar ya shaida kotu cewar ko da za ta amince ta koma hannun mijin to lallai sai ya je mata da kayayyakin ciye-ciye na daɗi har ma da kaji hakan zai sa zuciyar ta karyo ta koma gidan mijin kotun dai ta amince da roƙon wanda aka yi ƙara ta kuma ba su ku, inda kotu ta sanya ranar ashirin ga watan sha ɗaya na wannan shekarar domin ci gaba da shari'ar na gaida babana Can daga jama'a da dai batun kotun ne, inda kotun shari'ar Musulunci da ke zamanta a ƙofar fada, ƙarƙashin mai shari'a Aliyu Muhammad Kwalam, ta soke wani aure da aka yi ba bisa ƙa'ida ba, inda ake zargin wani saurayi da sahibarsa sun haɗu sun ɗaura wa kansa aure. Wakiliyar Nira Garba Baballadi na da ci gaban labarin. Kotun Shari'ar Musulunci da ke zaman ta haƙofar fada Hadeja ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Aliyu Muhammad Gwalam ita ce ta soke wani aure wanda aka yi shi ba bisa ƙa'ida ba inda ake zargin wani saurayi da budurwa sun ɗaura wa kansa aure. A cewar ɗan sanda mai gabatar da ƙara Sufeto Yawu Ismail ana tuhumar su da laifuka uku da suka haɗa da haɗin baki da tada hankalin jama'a da kuma laifin da ya karya dokan shari'ar musulunci ta ɗaura aure ba da sanin magabata ba. A cewar kotun, hakan ya saba wa sashin dokar Penal Code na casa'in da biyu. Waɗanda ake ƙarar sun haɗa da ango Yahaya Isa da amarya Sa'adatu Rabi'u da kuma wakilin ango Yakubu Yakson da waliyin amarya Usman Rabi'u da kuma Adamu Abdullahi da ke zaman babban shaida. Tuni waɗanda ake tuhuma suka amsa laifinsu. Kotun kuma ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Aliyu Muhammad Kwalam ta aike da su zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar 1 ga watan Nuwamba mai kamawa domin ci gaba da sauraron ƙarar. To Allah dai ya raba mu da aikin da na sani. A nan kuma wani magidanci ne ya samu saɓani tsakaninsa da matarsa har ya rikice ya cika mata wani abu mai kaifi da ya sanadiyar mutuwar ta nan take. Ga Zainab Abdulkarim kofar na isa da ci gaban labarin. Ana zargin wani magidanci da ke yankuna Lorinda na karamar hukumar Kunshinsha da ke jihar Benue da ta kawo matarsa wuka inda ya kashe ta har lahira. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Catherine ce ta shaida wa manema labarai cewa ma'auratan sun samu saɓani a tsakaninsu inda a lokacin da suke faɗa ne ma mijin ya soka wa matar tasa wani abu mai kaifi mai kama da wuka wanda har ta ce gagarin kunan. To Allah ya raba mu da aikin asha. Yanzu kuma lokaci ya yi da Abdurrahman Ado Baba zai shigo da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. A yau za mu fara da ra'ayin Shehu Rabi'u inda yake cewa mu ma muna roƙon mahukuntanmu da su taimaka mana su kawo wa hanyar mu ɗauki ta tofa wacce take kaiwa bagwai inda yusuf sani kuma ke cewa allah ya bawa shugabanni damar gyarawa yayin da shi kuwa musim mg shitu ke cewa wannan gaskiya ne duk shekara wannan hanyar ƙara lalacewa take yi ko da kwaminti sun yi nasu gyaran idan ruwa ya zo wallahi koma gidan jiya ake yi Allah ya kyauta ya sa kuma a gyara. A ra'ayin Hussaini Abubakar kuwa, wallahi wannan hanya tana ciwa duk wani mai wucewa tuwo a ƙwarya. Mazauna garin kuwa ba a magana, kuma hakan yana ba wa ɓata gari damar tsayawa a gurin da cutar da al'ummar yankin. Gwamnati a taimaka a duba lamarin wannan garin. Bari mu karkare da ra'ayin naziru Aliyu Muhammad inda yake cewa Allah ya kawo muku ɗauki da gaggawa don isar annabi da Alƙur'ani. Madalla da Abdurrahman. Kafin shirin namu na yau ya kammala kuma, wasu iyayen 'yan uku ne suka shigo filin inda ranka suna neman taimako. Waɗannan bayan allah iyayen sun taho da yaran nasu ƙanana. Mai sauraro idan ka ga yanayin yaran nan sai ka tausaya musu saboda ƙanƙantansu. Kuma duka wannan ya faru ne sakamakon rashi, wato dai babu hali. Su ba su da abin da za su ci balantana ma yaran. Sun ce yaran ba sa samun isasshen abinci tunda Allah ya ba su su har yanzu. Ga su kuma su uku. abin da za su ci ma yana gagaran su balantana wanda za su ba yaran shi yasa suka garzayo suna neman taimako a wurin ku bayan Allah da madarar da za a rinka ba waɗannan yara su uku da Allah ya azurta su da su to Allah ya sa a dace Kafin mi sallama mun samu takardar Jamila Bishir daga asibitin kashi na orthopedic da ke Dala, wadda za a yi wa wani aiki. Suke neman naira miliyan uku da dubu ɗari biyu da tamanin, sun ce ba su da hali kuma ba su da yadda za a yi, da fatan jama'a za a taimaka. Da haka ne kuma shirin inda ranka na wannan rana ya kammala. A madadin dukan abokan aiki Bashir Sharfaɗi, Aminu Abdu Baka Noma, Zinnira Garba Baban Ladi, da suka tallafa wajen kawo muku shirin. Bisa jagorancin Madugu Uban Tafiya, Nasir Salisu Zango. Abdurrahman Hamis na Madina da Abdurrahman Ado Baba ne suka sarrafa na'ura don sada ni da ku. Ni Zainab. Aminu Bakori nake cewa ya Allah ka ci gaba da inganta rayuwarmu, ka sa mu gama da duniya lafiya. Amin.